a bisa dama da zarafi da ya bamu don mu zo mu ci gaba da karatu a cikin wato ilimin shari'a wato fikin kenan in ba manta ba mun karkare littafin ashimawi a darasinmu na ƙarshe wanda daga shi muka tafi hutun azumi kuma alhamdulillah cikin kudura irin na Allah subhanahu wa ta'ala ga shi mun dawo don mu dasa inda muka tsaya a cikin karatun fikihu wanda muke yi a duk ranar litinin wannan littafi da za mu fara karatunsa a yau shi ne al al izziya lil al azhariya wallafan babban malami abul ali aliyu maliki ash Shajiri. Allah ya ji kansa da rahama wannan littafi a ɗabi'a da kuma al'ada ta karatun zaure a ƙasar Hausa idan an gama littafin Ashmawi to shi ake sanyawa a tasa gaba a ta karantawa kuma wani littafi ne wanda yake ya shafi abin da ya shafi ibada da mu'amala da kuma adab da kuma wasu abubuwa waɗanda suka shafi hukunce-hukunce masu ɗan zurfi da kuma dama waɗanda ba a kawo su a cikin littattafan da suka gabata na ahalari da kuma ishmawi ba ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye zan shiga cikin mukaddiman mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim an ga wurin ko zai zama shafi na biyu kenan wato da sunan Allah mai rahama mai jin kai malam ya ce, alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin salikai ya fara da bismillah don neman albarka da kuma neman Allah subhanahu wa ta'ala ya shige masa gaba da kuma neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake shine ɗabi'a na dukkan malamai mafi yawa daga cikin su duk sanda za su yi wallafa ko za su yi wani aiki suna fara wani aikin da bismillah saboda koyi da alkur'ani duk sura in ka buɗe za ka ga akwai bismillah a farkonta to da haka wannan malami ya buɗe wannan littafi nasa da bismillahir rahmanir rahim wannan koyi ne da alkur'ani da ma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafi yawan lokuta duk sanda annabi zai fara wani aiki yana farawa da bismillah kuma bismillah rabin aya ce a cikin suratul namli duk da ba a ta zan yi magana ba akwai wani hadisi wanda malamai suke kawowa cewa kullu amrin zibali duk wani al'amari wanda yake da muhimmanci yake da daraja yake da kima lam yubda fihi bismillahir rahmanir rahim wa huwa taru aw ta riwaya wa huwa abtaru aw ta riwaya wa huwa abzamu tare da dukkan lafuzza da suka zo da daban-daban da hadisin ya zo da shi malamai sun tattara hadisin da hanyoyinsa daban-daban suka ce babu wata ruwaya guda ɗaya wadda ta inganta bisa da cewa dukkan aikin da ba a fara da bismillah ba to wannan aikin ya zama mai sakin albarka a to amma sai dai aikin magabata da kuma aikin malamai ya gudana akan suna aiki da hadisin ta fuskan aiki amma ba don ta fuskan cewa wai in ba a yi bismillah ba aikin zai zama babu albarka a cikin ba a sai dai ta kuskancewa koyi da alkur'ani da kuma koyi da magabata da kuma koyi da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in zai shiga masallaci yana cewa bismillah in zai fita yana cewa ne bismillah in zai shiga gida ya ce bismillah in zai fito ma ya ce bismillah mafi yawancin al'amuransa in zai tare da iyalinsa ya ce bismillah in zai ci abinci bismillah mafi yawancin al'amuran manzon Allah sai aka iske cewa yana fara su da bismillah to don haka sai zama yin koyi daga mamiyar rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fara da bismillah wannan wata ibada ce amma ba dan ayi aiki da wannan hadisin ba amma kuna gane da ke ko sai malam yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin talibai idan aka ce al'ada, ana nufin dukkan halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta halittu na sama da halittu na ƙasa tun daga rana da wata da taurari da mala'ikun da suke sama da aljanu da dabbobi da ƙwari na ƙasa da na sama da na koyi da na bayyana da duk wata halitta da ka sani sunan ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin dukkan halittu gaba da malam yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika ina shaidawa ina ƙara jaddada shaidawa ta bisa ga cewa babu abin bautatawa a bisa ya cancanta a bautata mata. sai Allah Allah kaɗai shi ya cancanta a bautata masa qul huwallahu ahad la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu Allah kaɗai ake bautata ba sannan yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam na kuma ƙara shaidawa bisa ga cewa lallai annabi muhammadu shayago bawa ni na Allah kuma manzo ne na Allah don haka ina shaidawa kuma wa'ala sa'ilil anbiya sannan ina shaidawa bisa ga cewa dukkan annabawa da manzanni da Allah subhanahu ta'ala ya aiko to ina shaida annabcinsu da kuma manzancinsu kuma ina mai miƙa wuya da kuma yadda da cewa lallai ubangiji ta'ala ya aiko su kuma sun isar da sako babu wani annabi da Allah ya aiko face ya isar da sako ana wal mursalin haka manzo wa ali kulli malai ce sannan ina yin salati ga iyalan gabaki ɗayan lokacin annabawa da kuma manzanni ne da kuma waɗanda suka biyo lahum gare su da kyautatawa da ihsani kenan da imani da yadda da goyon baya ila yau dini har zuwa ranar da za a tsaya a gaban Allah don a anshi sakamako yan aljanna su anshi littafin su da hannun dama Allah ka samu na ciki yan wuta kuma su anshi littafin su da hannun Allah ka tsare mu malam yace amma ba'du bayan fa yaqulu al-'abdu al-faqir ila Allah ta'ala wannan bawa na Allah wanda yake mabukaci ne zuwa ga Allah ta'ala sunansa abul baban hasan sunansa na kiyanka aliyun aliyu almaliki wanda ke bin mazhabin malikiya ashadali wanda ke bin tariqan shadaliya ghafara Allah lahu Allah nake roƙo ya gafarta wa malik wali walidai kuma Allah nake roko ya ji kan iyayensa ya gafarta masu wa mashayikhihi kamar irin yadda nake roƙon Allah ya ji ɗan malamansa shehunnansa, na ilimi waɗanda suka ba shi tarbiyya suka koyar da shi Allah suka koyar da shi ya san darajar manzon Allah ya kuma san darajar ilimi wa ikhwanihi haka kuma ina yin salat ina ina roƙon Allah ya gafarta ma ɗan uwansa malamai da ɗan uwansa na kusa da na nesa وسائر أهل السنة المحمدية إن روح الله يغافر تاما دكا ثورا أهل السنة وإن سكي بن تفرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تسامى ما لن يتي هذه مقدمة وأن لتاجي بزام كرنتا وتعر متاشيات وتكشي gabatarwa fi masaila a cikin wannan littafi akwai matsala bayan matsala akwai wato matashiyar zance bayan matashiyar zance akwai gaɓoɓin zance wanda ya kamata a tattauna a kansu minal ibada ce waɗanda suka shafi bautan Allah tun daga tsarki alwala sallah azumi zakka hajji gado da sauransu shine minal ibada wa gairi dalika da sauran matsalolin da suka shafi rayuwa irin su na dubba irin su kasuwancin irin su garin da na faɗa su ne za su faɗa cikin wa gairi dalika min al ibadat irin su tsarki da na ambata da sallah da azumi da zakka da hajji gairi dalika irin su abin da shafi na dubba da sauran abin da ya shafi akhlaq da adab wanda ya kawo su a cikin littafin in mun je za ku ci wannan kuma littafi malam yace ya rubuta shi ne ala mazhabin imam malik ibn anas bin rahimahullahu ta'ala da tafarkinta da makarantar da yabi wajen rubuta wannan littafin ne ya bi makarantar al-imam malik bin anas imamu darul hijira, Allah ya ji kansa da rahama ma'ana ya bi fahimta irin ta imamu malik liyantafi biha al-mujahid abin da ya sanya wannan littafi malam ya rubuta shi ya rubuta shi ne ba don ni da kai manya ba a'a ya yi ne don ƙananan yara su amfana ya rubuta ma yara 'yan ƙanana ne Wani hauhun da irin 'yan matasa da suka ɗan fara tasawa ba su kai ga balaga ba amma kuma sun bai wa yarinta baya to ya rubuta littafi ne don amfaniwansu ba don manya ba su kan manya an aje su kawai su je su bankaɗa su buɗe muktasar da mu mudawwana su karanta da su utubiya da sauran littattafai na malikiya manya-manya amma wannan kan sai sa ga ɗan ƙarami ne yara kawai za su ɗauka ne don su koya su karanta to amma dai babu laifi mu ma don mun karanta shi ilimi ba a ba a girma da neman ilimi kamar yadda kuma ba a yin kaɗan wajen neman ilimi da babba da ƙarami wajen neman ilimi duka ɗaya ne ƙaramin ma zai iya buɗa ya koya babban ma zai iya buɗa ya amma dai asali malam yake yayi littafin ne don yara ƙanana wa nahuhum da kuma makamantan ire-iren su insha Allah ta'ala wannan addu'a da nake yi da kuma buri na da fata na wannan littafi ya amfani yara da makamantan su ina roƙon Allah in dai Allah ya so haka za ta kasance alhamdulillah ga shi Allah ya karɓi addu'a malam malam ya rayu tsakanin ƙarni na takwas zuwa ƙarni na tara ba na yau ba ta tsakanin ƙarni na takwas zuwa ƙarni na tara malam ya rayu wanda ya rubuta littafin yanzu muna ƙarni yana ƙarni na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ban ma faɗi kwanan wata ko yau muna goma sha biyar da wutar shawar, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da goma sha shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da to ka cire ɗari tara daga ciki to wannan shi ne tazarar da ke tsakaninmu da marubucin wannan littafin amma kuma gashi har yau gashi ana karanta littafin kaga wannan in ya nuna wani alama kenan da ke nuna Allah ya karɓi ka ce mai alama ce da ke nuna Allah ya karɓa aiki. shi bawan Allah lokacin da yake aiki a nuna abin da yake abu ne mai kyau a san da yake rayuwa ba kasafin suka zama alheri ba sai bayan ya bar duniya alheri dukkan alheri yana cikin gabar duniya amma a daɗe ana ambatanta ka samu darajar da annaba Allah suka samu na ɗaukaka darajar su inda Allah ke kawo rafa'na laka zikra ku kalli annabi Muhammad ku kalli yadda ya fara ku kalli wahalar da sha ku kalli ɗan tsinkin ɗan ƙauyen da ya mutu ya bari ɗan ƙauyen da ya mutu ya bari sannan kalli yadda addini na ya bunƙasa ya kai ko'ina ya haskaka ko'ina to haka hata a cikin manya-manyan malaman da kake ji sunansu a yau da dama daga su akwai malamin da bai ma da ɗalibai yana neman ɗaliban da zai karantar da su babu ga ilimi kamar zai kashe su babu saboda rashin ɗaliban sai ya koma ɗaki ta rubuce rubuce amma kuma ga shi ilimin su yanzu ya zama ba zai yiwu kai karatu ba sai ka karanta littafin su akwai malamai da dama irin wannan to shi yasa ita albarka tana zuwa ne bayan rayuwar mutum galibi abin da ake nuna wa mutum lokacin rayuwarsa kaga yana da almajirai kaga mutane na fahimtar karatunsa to galibi wannan bishara ce amma ba ita ce kadai alamar da ke nuna Allah ya da aikin sa galibi wannan ma yana sa mutum ya rudu da kansa ya rika ji cewa ai sai mu nan to amma Allah ya barka ka tafi amma bayan ka tafi sai ya dauka ka ambatan ka ku duba ku ku duba ku karni ne karfa amma gashi yau har yau muna karanta littafin kuma yanzu ma muka fara karatu littafin in ka tafi wani masallacin ma ana karanta shi a kullum da asuba a cikin birnin Zariya kullum sai an yi karanta wannan littafin ba Zariya kaɗai ba duk wani majalisi na zaure da ka sani a kullum sai an karanta wannan littafin a ɗauko ƙawa'idi a yi ash a yi iziya a yi ahalari a yi izzi a yi a yi ishmawi sannan iziya kullum a zaure akwai zauren da kullum sai an karanta wannan littafin to sai sa waɗannan bayan Allah muna roƙon Allah tare da ƙasƙantar da kai zuwa gare ka ya Allah ka rubuta mana qabulan hasana ma'ana Allah ka karɓi ayyukanmu ka yadda da mu hatta zuwa bayan rayuwarmu, ayyukanmu ba su da yawa shekarun ba su da yawa amma abin da muke nema Allah ya yadda da ɗan kaɗan ɗin ya yadda da aikin mu ka kalli rayuwar mala abokar daga lokacin da ya assasa da'awa ta sunna a Najeriya da kuma zuwa lokacin da ya rasu in ka kirga duka shekarun guda nawa ne guda nawa ne to ka duba daga 70 zuwa 90 92 shi ne ai 90 da 92 da 90 ɗaya ne daga 70 zuwa 90 shekara 20 da wani abu da na to kun san wani abu mamaki manzon Allah ma ai shekara uku kawai ba haka wani gaba ɗaya duk wannan musuluncin da ka gani cikin shekara ashirin da uku Allah ya sa wa annabi saukaka ya sa mishi karɓuwa kuma ya dada aikinsa sai sa kullum duk aikin da take sai dai ka ce Allah ya dada aikin kullum ka ce roƙon Allah ya dada shi sai sa babu alfahari sarki ya ke alfahari saboda ba Allah baya son masu alfahari sai dai kai kai tsakaninka da Allah sannan kuma karka damu da cewa ina ta yi ina ta yi har yanzu ba a gane ba a'a sai dai ka ci gaba da yi sanda Allah zai kawo masu ganewa watakila ma sai bayan baka yanzu mala abakar gumi ba bayan da ya mutu bane muka gane cewa siyasa ta fi sallah da ba faɗa da kalma ake ba amma yanzu ko mu a zamanin mu mun gane wannan kalma mun gane mai malam yake ne to haka rayuwa take sanda zaka faɗi ka karantar da jama'a za a yi ca ba a gane ba to sai kai haƙuri in kai haƙuri a hankali bayan ka tafi Allah zai kawo waɗanda za su gane sai su aiki da karatun guru da laya wannan mala Bakar guru kamar za a cinye shi a ƙasar hausa guru da laya mala Bakar guru ya wahala amma yau fa yanzu wani in ya isa ya shigo mana da guru masallacin nan da laya ya zai zai isa ba saboda karatu ya isa ko ina to muna roƙon Allah ya rubuta mana kyakkyawan ambato bayan rayuwa malam yace la khastuha min kitabi المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك لخصتها وأن اللتاتنا وميسونا المقدمة العزية نا تنكأ لتاكو نا ريريوسا نا تقيتوسا نا يسوم رايز الوشيشين لخصتها دقى تلخيص نا يسوم رايز لتاكو من كتابي دقى لتاتنا yana da wani littafi babba kimkime ne sunan littafin umdatu saliki ala mazhabin imam malik madogaran matafiyi akan mazhabin imam malik Kamar ka ce littafin da zai zama maka jagora akan hanya hanyar da ta tafiya wajen neman ilimin maliku don ka zama masanin fiƙi masanin addini so kana neman madogara kana neman jagora to ga littafin umdatu saliki na babban malami abul hasan ali al a shaziri wanda shi ya rubuta wannan littafi ce to amma ya san kaɗo daga wancan babban littafin littafin ya rubuta shi ne fil ibada ya shafi ibada ya shafi alwala sallah sarki wa gairi zalika da sauransu Wasan mai tuha da ya kaɗo littafin ya rereyo sai kuma ya sa wa littafin suna al izziya wato shimfiɗa matashiya wadda take da aka rubuta ta a garin suwaikatul uzza suwaikatul uzza sunan wani gari ne wani gari ne a kudu da garin alkahira a ƙasar misra sunan anguwa ne wanda yake malamin nan aka haife shi kuma nan ya tashi to sai ya raɗa wa littafin suna da cewa muƙaddima ce amma izziya kamar yadda mai ishmawu ya yi ba ba kamar yadda mai ahalari ya yi shi ma ba manta ba duka suna faɗin sunan garinsu don ya zama inkiya zuwa ga a gane daga ina suka fito kuma littafin ɗan wani gari ne an fahimta saboda shi fiƙihun malikiya ya fita ta fuskan akwai fiƙihun malikiya wanda ya ci kan mazhabin mutanen garin madina akwai kuma mutanen da suke 'yan iraki ne akwai kuma mutanen da suke 'yan misra ne akwai mutanen da suke yan yan ainihin maghrib to shi yasa mafi yawanci in ka zo kana karatu da tafin malikiya za a ga fata wanda aka bayar a malikiyan ma a maghrib kan sha bamban da fata wanda aka bayar a iraki shi yasa akwai malikiyan yamma akwai malikiyan gabas to ana samun bambance bambancen fatoyi tare da cewa tsakanin shi kansa imam malik da ɗalibansa akan samu bambance bambancen fatoyi amma duk da haka akan tattara su a yi masa kudin goro sai a ce mazhabin malikiya jama'a kuna gane da kyau ko mustamilatan ala ahad ashara baba wannan littafi da zamu karanta mai suna muqaddima ta iziya ta kunshi babi goma ma'ana a cikin ta malam ya karkasa littafin zuwa ga gida goma sha abwab na littafin da malam ya karkasa su akwai albabul awwal fi sahara babi na farko malam zai yi magana ne akan abin da ya shafi tsarki albabu tsani to sala ko babi na biyu shi kuma zai magana akan mene sallah na uku ba fi zaka babi na uku a zaka na hudu ba fi sau na hudu zai magana akan azumi na biyar kuma zai magana akan mene itikaf sai babi na shida zai yi magana akan aikin hajji kuna da shi ko akwai duka wannan akwai babu bukan to akwai shi a littafin zai zo duka zai kawo su sannan babi na bakwai zai magana akan hukunce hukuncen layya da ragon suna da kuma hukuncin yadda ake yanka a musulunci <clears throat> sannan sai babi na takwas malam zai yi magana akan wani abu daga cikin matsalolin da suka shafi aure da kuma hukunce hukuncen saki sannan idan muka je babi na tara malamin zai yi magana akan abin da ya shafi kasuwanci sai da sayarwa sai babi na goma na kusa da na ƙarshe wanda daga shi ne sai babi na ƙarshe to shi babi na goma malam zai magana akan ilimin rabon gado gado in mutum ya mutu waye za su gaje shi su waye masu gado a maza su waye masu gado a mata me ajabu me waye asibai waye kaza waye kaza sai babi na goma sha ɗaya malam zai magana akan abin da ya shafi waɗansu ladubba da kuma abubuwan da Allah ya farlanta mana da sunnoni da mustahabbai da sauransu to wannan ita ce muƙaddimar mai littafin kamar da kuka ji a takaice don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga babu na farko a cikin littafin malam ya ce wa an zanna mina sama'i قال ta'ala ko Allah madaukakin sarki ya ce wa an zanna mina sama'i ma an ƙahura ubangiji ta'ala ya ce mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama ruwa kala biyu ko kuma mu ce ruwa kala uku ne akwai ma'un tsahirun da ma'un tsahurun da ma'un najisun ruwa tsahirun shine mai tsarki a tankin kansa yana da tsarki amma kuma gairu tsahu ba zai iya tsarkake waninsa ba akwai ma'un tsahirun tsahurun akwai ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa sannan akwai ma'un jisu, akwai ruwa mai najasa wannan duk mun yi bayani a karatunmu na alari da ismawi kawai da ɗaɗe ɗan dan mun mai mai sama sama ma'ana idan aka ce ma'un tsahiru shine ruwan da yake shi a kancin kansa yana da ƙarfi za ka iya amfani da shi ga abin da ya shafi al'ada da al'amuran yau da kullum amma ba za ka yi amfani da shi a ibada ka ga yanzu misali kamar ruwan zobo za ka sha ko ba za ka sha ba za ka sha kayanka mai tsarki ne don ya zuwa maka a kaya kayanka ba su gasa. yanzu ruwan ku mai tsarki ne ruwan shayi mai tsarki ne amma kuma ba za ka ɗiba wannan ruwan shayin ka ce bari ka wanke kayanka masu gasa. ba zai yi ba saboda gairu taho to amma akwai ruwan da yake shi tsahirin tsahurin yana da tsarki sannan kuma za ka iya amfani da shi ka tsarkake kayanka ko wani abu misali kamar warijiya wanda ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba kamar yadda za mu je mu ka ɗebo ruwa a riga ko ruwan sama ko ruwan famfo ko ruwan gulbi ko ruwan suwan wata ko ruwan gora ko ruwan fiyo wata ko ma kowane irin ruwa wanda ya amsa sunan ruwa babu wani abu da ya jirkita da shi wanda wannan abun bare ne daga ruwan in na ce bare shi ne abin da yake bai haɗuwa da ruwa to duk ruwan da ya kasance ya cika waɗannan sufofin shi ake ce mishi ma'un tsahurun wa ruwa mai tsarki mai tsarkaka shi ko na najisun shi ne ruwan da ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku ya canza ya zanto kuma abin da ya canza shi abu ne wanda yake mai najasa to ya zama ma'un najisun misali kamar fitsari ya canza kalar ruwa misali kamar ba haya ya canza kalar ruwa misali kamar jini misali kamar kashi da kazanta na awaki ya zo ya ɓata ruwa kaga kai tsaye kafa wannan ruwan ya tashi daga tsarki da tsarkakewa ya zama ma'un najisun to wannan shi ne abinda malam zai mana magana a cikin wannan babu sai ya fara neman albarka da faɗin Allah ta'ala da yake cewa anzalna kuma mun saukar minas sama'i daga sama ma'an ruwa tsahuran mai tsarki mai tsarkakewa kenan wannan ayan nassi ce karara bisa ga cewa dukkan ruwan da ke sauka daga sama ba ka buƙatan ka duba ka hanga ka bankaɗa shin mai tsarki ne ko mara tsarki Allah ya ce ma'an tsahuran duk ruwan da ya sauka daga sama to ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa Jam'a kuna gane ha don haka sai malam ya ce alma'u a tsahuru zai mana bayanin to yanzu menene ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa sai ce ma kana tsahiran fi nafsihi mutahhiran li ghairi kun ji magana ta ko shine ruwan da ya kasance tsahiran mai tsarki ne fi nafsihi a kankin kansa ma'ana shi da kansa ruwan mai tsarki ne sannan har wala yau hirar li ghairihi zai iya ma tsarkake waninsa misali kama'il bahari kamar ruwan teku wal da ruwan rijiya walmatsari, da ruwan sama idza lam yataghayyar shay'un min awsafihi thalatha da sharadin wani abu daga cikin siffofin ruwan guda uku bai canza ba wani abu daga cikin sifofi uku na ruwan bai canza ba sai ya kawo su wahiya sufofin ruwa su ne allaunu akwai kala na ruwan kalar ruwan an aje ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai muka ga kalan ya canza kuma muka bincika sai muka gano abin da ya canza shi abu ne wanda yake ba mai tsarki ba to kaga ruwan ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakewa ya tafi martaba ta uku ya zama mai najasa ko kuwa a sai muka ga ruwan ya canza abin da ya canza shi abu ne wanda yake mai tsarki an fahimta to shi kenan ruwan ya zama ya tashi daga mai tsarkakewa amma dai yana nan a matsayin sa na mai tsarki wa ta'amu ko kuma muka ɗanɗana ruwan a bakin mu sai muka ji yana wari warin ruwan abin nan warin kashi ko warin ko zarmin fitsari ko na mai kama da haka kaga ruwan ya tashi ai warbi shine waro ba'am ɗanɗanan a baki muka sa muka shi kuma wannan zai warin ya canza bima yanfaku anhu da abin da yake yana rabuwa da ruwan galibi bisa galibi da abin da yake ga ɗabi'a ruwa baya haɗuwa da shi akwai abin da yake ga ɗabi'a ba a haɗa su da ruwa to sai muka ji ruwa yana ya haɗu da shi ta ɗaya daga cikin fuskokin nan guda uku sai mu ce wannan ruwan ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakiya misali kamar fitsarin da na bayar misali kamar kunu da na bada misali misali kamar zoko misali kamar madara ko shayi ko kunun aya duk kowane ɗaya daga cikin waɗannan ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakiya saboda ya jirkita da abin da yake galibi ruwa bai haɗuwa da su sai dai an haɗa su in ka ga ruwa ya zama shayi to an ɗauko kayan shayin ne aka haɗa in ka ga ruwa ya zama fura to an ɗauko kayan da suke mai da ruwa ya zama fura ne aka sa a cikin ruwan so duk abin da ka ga ya canza yana canzawa ne da wani abu na waje to idan har ta kasance haka wannan ruwan ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakewa bai in ta gayyara shaikun a sai ya ce labani kamar nono misali yogurt sai kaga ruwa ya zama kalar yogurt wal asali kamar zuma ruwa ne sai kaga ya zama kalar zuma wal bauli ko ka buɗe ruwa kawai kana buɗe a sai ka ga fitsari na a ciki ko ka ji zarnin fitsari a cikin ruwan wala ko ba haya bayan gida sai ka ji ruwan yana wari ba haya to fa in ta gayyara shay'un min awsafi talata in dai wani abu ya canza daga cikin sufofin ruwa guda uku din nan ma dukira da abin da aka ambata irin su nono zuma tsari, ba haya wani hauyi da makamantansu to irin wanda ya canza da irin waɗannan abubuwan fala ya wudu'u minhu baya halatta a yi alwala da wannan ruwan kuna gane ko walal guslu haka nan ko ba za a yi wanka da ruwan ba walal istinja'u sannan ko ba za a yi tsarki da ruwan ba yanzu kun ga sai mu tsaya daidai nan sai mu bi sala sala gaba gaba yanzu malam ya ka mana karatun a dunkule amma idan ka bi layi ta tsara ta tsara kalma kalma abubuwan da malam ya faɗa a nan ayoyi ne da hadisai masu yawa ya tattaro ya kawo kaga na farko ya yi magana akan asali game da hukuncin ruwa me asali game da hukuncin ruwa da wasu kalmomin idan ka zo ka ga ruwa a wuri baka san daga ina ruwan yake ba kai dai ka ga ruwa to asali mai hukuncin ruwa wa zai gaya mana shine tsarki asali a hukuncin ruwa shine mene tsarki Ba ka da bukatar bincike in ka zo ka ga ruwa asali kawai za ka ɗauka ruwan nan mai tsarki sai dai idan wani abu cikin siffofin can guda uku ya faru da ruwan to ne ruwan sai ya tashi daga tsarki sai ya zama wani abu kuma saboda neman albarka malam kunga ga sai ya fara da faɗin Allah wa anzalna minas sama'i ma'an dama Allah ya faɗi mana wai yunzil lakum minas sama'i ma'an li yutahhirakum Allah shi ke saukar muku da ruwa daga sama da ya tsarkake saboda haka ruwan sama da Allah yake saukarwa Allah subhanahu wata'ala yana amfani da shi don ya tsarkake mu da shi har zukata ma Allah yana tsakasa zukata da tunda Allah ya ce ni kira ku to kuma Allah baya faɗin magana ba daidai ba tunda kaji Allah ya ce dan ya tsarkake shi yake saukar da ruwan sama to tabbas ruwan sama zai zama sanadiyar samun arziki da kuma tsarkake zukatan mutane to amma sai dai mutane suna buƙatar su san hikimar da ta sanya Allah yake saukar da ruwan sama sannan su san cewa lokacin da ruwan sama yake sauka akwai wasu ladubba da ake so mu nadabtu da su misali lokacin da ka ji za a yi ruwan sama an fara ruwa ya za ka ce akwai addu'a da ake lokacin da ka ga an idar da ruwan sama akwai addu'a da ake lokacin da aka yi tsawa akwai addu'a da ake lokacin da ka ji iska tana neman ta kwashe kwanan gidanka akwai addu'a da za ka yi Allah zai tsayar nan lokacin da ruwan sama ya nemi ya yawa ya zama annoba ana ambaliya akwai addu'a da annabi ya karanta to waɗannan addu'o'in su kansu tsarki ne an fahimta kaga a cikin wannan babu tamkar kai ta ce daga cikin ayoyin da malam yake so ya mana izina da ishara zuwa gare su akwai faɗin Allah game da hukuncin ƙarfi na janaba wato ga mutumin da ya samu janaba ta tare da shi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu Allah ya ce in dai kuna da janaba kar ku kusanci sallah sai kun yi wanka to da me za a yi wankan da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa to kaga yan kala kato ba za su fahimci addini ba sai sun karanta fiqh yanzu ka ɗauki ayar suratul nisa'i wanda na karanto ta yanzu A haka kurin ta ina za ka gane wani irin ruwa ne ake bukata mai tsarki mai tsarkakewa ta ya za ka yi aiki shi ta ya za ka gane addini a ga mutumin da ya ce ba zai aiki da hadisai ba sai qur'ani to kwata-kwata ma yaya zai yi ya gane wani ruwa ya kamata ya alwala da shi da wanda bai kamata ya alwala da shi ba shi za zaka iya samu wanda zai ce maka zai iya yin alwala ma da ruwan kwaf saboda shi ma ruwa ne ko saboda wauta saboda bai sallama wa annabi Muhammadu ya masa bayanin addini alhali Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana bayyana nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun shi yasa malaman musulunci gabaki ɗayan su ba wanda ya saba sun yi ijimai. bisa ga cewa gaba ɗaya dukkan nau'in ruwa da ka sani na duniya duk wani ruwa da ka sani a duniya in dai sunansa ruwa to mai tsarki ne shikenan an ba ka ka'ida ga ruwan sama ba sai ka ce da ruwan sama eh kwarai idan zai yiwu a haƙara a haƙa dutse ko a haƙo a sari bishiya ya zama tana zubar da ruwa in dai muka hanga muka ga ruwan mai tsarki ne tsakashiya ne walillahi alhamdu in dai zai yi a samu ruwa a dutse a kuma samu a bishiya a samu a rami a samu a ƙasa a samu ta ko ina ta sama ko dama ana samu to shikenan wannan ruwan mai tsarki ne mai tsarkakewa a bisa ijma'in da malaman musulunci suka yi gabaki ɗayansu sannan kuma wannan ruwan zai iya tsarkake waninsa kasantuwar shi mai tsarki ne kuma za ka iya amfani da shi ka tsarkake wani abu da shi to irin wannan ruwan shi malamai suke ce mishi alma'ul mutlaq zai zo nan gaba ya magana akan shi ko kuma mun yi magana akan shi a cikin asma'u akwai alma'ul mutlaq ruwan da yake sakakke me ake nufi da sakakke ma'ana ne ruwan da yake bai da inkiya bai da suna na biyu bai da jingina bai jingina da komai ba shine mutlaq ruwa an fahimta ko wanda kai tsaye ka ce mishi ruwa yana nan kuma akan asalin halittarsa shi ake ce ma alma'ul mutlaq ba a keɓe shi da jingina shi da wata kalma ba ko a siffanta shi da wani abu ba a ce ruwan gishiri ba kaga da aka ce ruwan gishiri ko da yake ruwan gishiri daban ne yayi wa ruwan gishiri ya zama mai tsarki mai tsakaka idan ya zama matabbatar shi gishirin amma da ina nufin ruwan gishiri da siga irin wanda ake sha in ana guda kaga wannan gishirin da kuma sigan da aka kawo aka sa a cikin ruwan asali ba haɗe suke ba da kaga yanzu ya samu jingina ruwan ko ka ce ruwan zoɓo kaga ruwan yanzu ya samu jingina an fahimta ko kuma a ce ruwan da ake yin talge da shi ko ruwan nono misali kaga shi ma ya samu jingina ala'ayi ta hal idan dai ruwa ya zama an jingina shi da wani suna kuma ya zama abin da aka jingina shi da shi din galibi baya tare da wannan ruwan to wannan ruwan ya tashi daga mai tsarki mai tsarkakewa an fahimta yawwa shi yasa yana daga cikin addu'ar manzo Allah sallallahu da Allah ya ce wai nazil lakum min as-sama'i ma'an li tahirakum bih yana da isa da manzo Allah sai ka ji ce Allahumma Allahumma bisilni min khataaya ko bil ma'i was salji wal barq shi ruwa ɗin da kake gani Allah yana amfani da shi wajen tsarkake bayan sa shi yasa annabi ke roƙon Allah ya tsarkake shi da ruwa wanda yake mai sanyi mai tsafta mai tsarki an fahimta ko to daga cikin hadisai waɗanda suka zo akan tsarkin ruwa akwai hadisi wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ruwan teku shin za a iya yin amfani da shi wajen alwala lura da cewa ruwan teku in ka sa a bakinka za ka ji ai yana ɗanɗanon gishiri ko ba haka ba sai manzo Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu shi ruwan teku ruwansa ruwan duk da aka samo shi daga teku to ruwa ne mai tsarki sannan duk abin da ya mutu a cikin teku za a iya cin sa in dai asalin abin naman ruwa a cikin teku yake rayuwa za a iya ci da haka duk wani ruwa kawai mai tsarki ne mai tsarkiya kaga gana hada ruwan zanzan za ka iya sha kai wanka Allahumma illa wasu daga shi malamai sun karhanta yin tsarki da ruwan zanzan saboda ta ruwan amma ba laifi bane dan kai amfani da shi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta yana cewa ya inganta wanzan Allah sallallahu alaihi ya sa a ka mishi ruwa na zanzam kuma ya shaye alwala da haka zaka iya shan ruwan zanzam kuma yi alwala sai dai kawai an kai hanta mutum ya yi alwalan da shi kuma ya wanka da shi amma babu laifi don mutum ya yi tun da manzan Allah ya yi na eh, inda yana gudana yana ja inda yana ja to ko ana zuba kazanta a ciki ruwan mai tsarki ne mai tsarkaka amma in ya zama tsaye ne a wuri ɗaya kamar ruwan tabki ko ruwan tanki to in aka zuba najasa zai iya zama najasa in ko ba a zuba ba yana nan akan asalinsa kamar yadda muka ce asalin ruwa mai tsarki ka gane ko yau saboda haka malamai ma ba su saba ba akan cewa ruwa yana nan a matsayinsa na mai tsarki ko da wani abu ya zo ya haɗu da shi in dai wannan abin da ya haɗu da shi mai tsarki ne to yana nan a kan tsarkinsa aga kamar turare na wardi ko na za'afaran ko ruwan canji ko sabulun da muke wanka da shi in ya zo ya taɓa ruwa to ruwan yana nan da tsarki matuƙar ruwan bai canza ba canzawarsa shi ne ɗayan abubuwan can guda uku ku riƙe da kyau sai sa za ka ga akwai wani kuskure da wasu ke yi wai shi in ya shiga bayi ya yi wanka da ruwa ya rage ruwa to wannan ruwan tun da ya yi wankan sabulu wannan ruwan ya zama mai dasa wa ya gaya ma ai sai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ya faru da ruwa to shine ruwan zai zama fa za a aiki da shi a matsayin mai tsarki ana gane ko saboda haka kar a rika yin asarar ruwa in dai ruwa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku faru da shi ba to yana na a matsayin mai tsarki kuma mai tsarkakewa an fahimta ko kuma saboda shi ruwa ma bai ko da mai najasa ko da mai janaba ya je wanka da ruwa to wannan ruwan ya halatta kai ma ka je kai wanka da shi ko kai alwala da shi mutukar waɗannan abubuwan kai dai ka rike waɗannan ma'aunan guda uku an fahimta shi yasa ma ya halatta za ka iya shiga bayi da matarka ku wankan janaba ta tana ɗiba kana ɗiba yana fallata jikinta ya fallatso mata kai ma ka ya fallatso mata kila ya ɗan fallata cikin ruwan duk ba koma an fahimta saboda mene saboda kai dai ma'auninka abu uku ne kawai abinda kake nema shine ruwan nan ya canza launinsa ko ƙamshinsa ko ɗanɗanansa in ko wannan abu bai faru ba to wannan ruwan yana nan a matsayin mai tsarki mai tsarkakewa manzon Allah ya yi wanka da matarsa cikin matarsa cikin kwatanniya guda ɗaya sun yi wanka tare hannayensu suna gogon juna an fahimta sannan kuma abinda zai ƙara nuna maka cewa wai don wani abu na daban ya shigo cikin ruwa bai isa ya canza tsarkin ruwa ba matuƙan bai canza maka ɗayan abubuwa uku can ba ka duba wajen wankan gawa annabi sai ya ce ummu aqiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata ya umurce ta da cewa ta wanke diyarsa bima'in wa sidrin ko da ruwa da daga ruwa waja'alna in sun zo wanke ta yi mata wankan gawa in sun zo su wanke ta da ruwa da daga ruwa waja'alna fil akhirati kafuran sai su sanya kafur a ruwa na ƙarshe ko kuma wani abu da shi kafur kaga wannan in ya nuna maka wani abu ashe ruwa ko da wani abu ya shiga cikin shi wannan abin ba zai sa ya canza yana nan a matsayin ruwa mai tsarki mai tsarkakiya saboda haka mu daina saurin kwandemin ruwa wai dan wani abu ya shigo cikin shi sai idan wannan abin ya canza ya canza shi matukan da canza shi ba, to wannan ruwan yana nan a matsayin sa ne mai tsarki mai tsarkakewa amma in ya canza to shikenan ba za mu kira shi da suna ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai dai mu ce mishi ruwa mai najasa in abin da ya canza shi najasa in ko ba najasa ne sai mu ce mishi ruwan kaza yanzu misali ruwan gishiri ruwan talge ruwan kunu ruwan zoko ruwan kaza kaga wannan inkiyan da muka yi masa shi ya hana mai amfani da shi wajen ibada an fahimta ko to sai malam ya ce wal mutaghayyiru bin najisi nan ne ko duk ruwan da ya canza da najasa shi kuma to shi kuma wannan ruwan ya zama najisu shi ma ya zama najasa kamar ya ruwa ne muka ga kashi a cikinsa kuma kashin ga idan kashin muna kallo ko kuma ga warin muna ji wani ya zubi laƙila wani ya sa a baki sai eh, wannan ruwan yana farin kashi an fahimta to kaga wannan ruwan najisu ya zama najasa duk ruwan da najasa ta canza shi ya zama da nasu la sa'amalu fi shay'in min al'adati wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba a cikin wani abu na daga al'ada al'ada shine wanke-wanke girke-girke goge-goge shafe-shafe kakkaɓe-kakkaɓe waye-waye duk wani abin da za a iya amfani da ruwa da shi amma bai danganci ibada ba to ba za a yi amfani da wannan ruwan ga wannan abin ba saboda yanzu ruwan ya tashi daga tsarki da tsarkakewa wala fi shay'in min ibadat hakan nan kuma wannan ruwan da ya jirkita da najasa ba zai taɓa yi wa amfani da shi a cikin wani abu daga cikin ibada wannan zancen da malamai suka faɗa ko da mai iziya ya kawo a nan wurin zance ne wanda yake ijima'i ne na malamai shi ma malamai su guda ɗaya ne cewa in je ruwa na dasa ta bayyana a cikin ruwan ya zama ruwan ba za a iya raba ruwan da najasan ba to shikenan wannan ruwan ya zama na bai da tsarki wa idza taghayyara bima huwa min qarari ko to ina ganin nan ya kamata mu tsaya saboda ko ko mun kusa kaiwa shi, mun kusa na'am mun kai koko mu bar shi haka na'am so mu bar shi haka kawai na'am ina jin ka ina jin ka bismillah mutum ne aka kira sallah na'am kana tambaya ne game da azumi game da tada sallah game da mene a kan azumi kake tambaya ko kan to ya ci dabino na eh na babu ruwan da zai kurkura baki ta ba dole mana kurkura bakin ai ba dole ba inda ya san cewa ba zai je yana sallah yana cin abinci ba wani abu na fadowa daga hakoransa yana tambiya yana haɗe kayan sauri. ba komai amma saboda gudun kai je yana sallah yana cin abinci to shi sa ake so mutum ya kurkure bakinsa kafin ya je ya sallah ka fahimta ko na shi kenan na na eh kwarai kuwa bismillah kawai za ka bismillah eh haka annabi ya koyar iyakar ta kenan to a kira sallah ko